الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da ɗaya ga watan Ramadana. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwadon surorin alkur'ani suratu ali imran a jerin tafsirinmu wannan shine majalisi na 23 jiya mun kwana akan aya ta 96 dan fa'ida malam zai ƙara karanto mana wannan aya sai mu daura da <coughs> arasan bayanin da ke karkashin wannan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكتبون يكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى أي بياني أكن إن أول بيت وضع للناس مثلا فرقه ɗakin Allah na farko da aka ajiye wa mutane don ibada lallazi bi bakkata mubarakan shine wanda yake garin makka mai albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ce ga talikai bi ga duniya gabaki daya mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda imamu Ahmad da imamu al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya ƙara yadda a gare sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara wannan aya cewa masallacin farko wanda Abu Zar ya masa tambaya ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalan wani masallaci ne aka fara ginawa a doron ƙasa قال المسجد الحرام من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي لكن الله مي المرماشيني لكن كعبة قلت كم بينهما ثم أي من زن الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر يتنبيش ساعة نواني yace ce, al-masjid aqsa sai baitul maqdis shine masallaci na biyu da aka gina bayan ka'aba qultu abu ya yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekaru nawa ne tazara tsakaninsu qala arba'una sanatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tazaran su shekara arba'in? an gina Ka'aba Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba bayan shekara arba'in, aka gina wato Baitul Maqdis qultu thumma ay yace sa'an nan wanne qala thumma حيث أدركت, أدركت الصلاة فصلي ya ce sa'an nan duk inda sallah ya riske ka kai sallah fa kulluha masjidun mazala ce masa ko ina masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan kaya wanda samuwar Ka'aba ita ce wanzuwar ɗan adam a doron ƙasa gushewan ɗakin kaba shine gushewar duniyar gabaki ɗaya duk ranar da aka wayi gari aka ce babu ƙwallon kaba a duniya to kiyama ta zo dole duniya za ta ƙari saboda amincin duniya shine samuwar wannan ɗaki a doron ƙasa Ya sa Allah maɗaukake ce fihi ayatun bayyinatun a cikin Ka'aba da samuwarsa akwai ayoyi bayyanannu maqamu Ibrahim akwai matsaya ta annabi Ibrahim lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba inda ya tsaya yake kafa tubalin ɗakin Ka'aba da ɗansa annabi Ismail kamar yadda Allah ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah yake da labari yace wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt ka gaya wa al'ummanka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin da annabi ibrahim yake daga tubali foundation na ɗakin kaba wa ismailu da ɗansa annabi ismail yana mitsa masa blok suna kafa wannan blok na ɗakin kaba duk girmanta da kake gani mutane biyu suka gina ta annabi ibrahim da annabi ismail a yayin da annabi ibrahim yake tsaida tubalin ɗakin ka'aba sai ce rabbana taqabbal minna Allah ne ya bashi doka amma yana jin tsoro a ce Allah bai karɓi wannan ibadar ba dokar Allah yake bi kuma Allah ne ya ce ya yi amma yana alkhawfuwar raja yana ƙauna daga Allah Ya ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba mana jami da ɗana da muke wannan aiki shi ya miƙa wuya zuwa ga dokar Allah haka ma ɗansa ya miƙa wuya zuwa ga dokar Allah shi ne malamai suke cewa ibnun barun hatta fil halak ta mai biyayya har a wurin halaka shi ya miƙa wuya bambancinsa da ɗan annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi kuma ibnun haƙun hatta inda alhalas shi kuma ɗane mai yi wa babansa mai saba wa mahaifinsa har a lokacin halakarsa uban yana so ya tsira shi kuma ya ƙi bin dokar mahaifinsa shi kuma ga wannan ɗa ya miƙa wuya zuwa ga dokar Allah saboda Allah ne ya ba baban shi doka a kansa har Allah ya yabe shi ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da ɗan da uba sun miƙa wuya zuwa ga dokar Allah saboda lokacin da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka annabi Ismail annabi Ismail mahaifinsa annabi Ibrahim ya kalle shi kallo na tausayi kallo na biyayya ga Allah ɗan kuma ya kalli uban ya ce ya abaci fa'al ma tu'umar ya kai uba ka bi dokar da Allah ya baka a kaina satajiduni insha Allah mina as Za ka taddani da izinin Allah cikin masu haƙuri wajen bin dokar Allah Allah ne ce ka yanka ni na yadda Allah da ya ce a yanka na a yanka ni kai ma da za ka yanka ni zan yi haƙuri ba don ina ji a ta kana kina ba a'a saboda doka ce ta Allah kake so ka bi to ni zan maka biyayya kuma zan yi haƙuri akan ka yanka ni saboda Allah ne ya ce ka yanka ni ba kiyayya ba ce ta sa ka yanka ni kaga ɗa da yake karfafa wa mahaifinsa wajen bin dokar Allah to a wajen makamu Ibrahim haka annabi ibrahim ya ce rabbana taqabbal minna ya allah ka karba mana ni da ɗana wannan bijimin aikin da ni da ɗana muke yi innaka anta sami'ul alim lallai allah kai mai ji ne masani akan abin da ke cikin kirazanmu da zukatanmu ni da ɗana akan bin dokarka kaga wannan uba ya kai makura a wajen miƙa wuya ne wurin allah shi sa Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jami da uban da ɗa sun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kifa ɗan zai yanka shi Allah ce wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya ya sa wukan wukan yake yankawa muka shelanta mai ya kai annabi Ibrahim qad saddaqta ru'ya mafarkin da kai cewa kana yanka ɗanka ka gaskata shi tunda ka sa wukan a wuyansa kuma bai yanku ba inna kazalika najzil muhsinin lallai mu in ji Allah haka muke saka wa waɗanda suke kyautatawa su da Ubangiji da kuma bin dokar Allah. Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim muka fanshe shi da abin yanka mai girma shine ibadar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa al'umman Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi shine layya ibadar da annabi Ibrahim yayi da ɗansa Allah ya sanya shi ya zama sunna ga al'umman mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wurin da annabi Ibrahim ya tsaya da shi da ɗansa annabi Ismail wajen bin dokar Allah bayan shaitan ya yi ƙoƙarin ya ribaci gidan annabi ibrahim ya rikita gidan amma allah bai yi ba ya fara daga matarsa sara a hajar annabi ibrahim yana iraq bayan ya yi wannan mafarkin sai ya taso daga babila zai zo makka shidan ya ce ga dama ta samu da zan rikita gidan annabi ibrahim annabi ibrahim yana shigowa gida sai ya ɗauki ɗansa annabi isma'il sai ya tafi da shi sai hanyar mina yana tafiya sai shaidan ya zo da suran wani mutumin da yake kawo mata ziyara in annabi ibrahim ya zo makka sai ya ce wa hajar aina ya zahabu ibrahim ibniki ina annabi ibrahim zai kai danki qalat ila ba'd hajatihi sai ta ce zai kai shi ne wata bukata tasa wanda uba yake sa ɗa ya raka shi ya bi shi sai yace kalla innama yadhhabu bihi liyadhahu ya dauki danki ne zai je ya yanka shi kaga ya rikita matar ko ka hana annabi ibrahim bin dokar Allah hajar ta daga kai ta kalli shedan da suran wannan mutumin da yake zuwa gida wurin annabi ibrahim in ya zo ita abin da take kallo wannan mutumin sai ta ce hal ra'aita aban yadbahu ibnahu qat ta taba ganin uba yana yanka ɗansa kaga wanda mata akwai imani akwai hankali akwai kunya sai ya ce za'ama a rabbahu amarahu bi zane ai ya ce wai ubangijinsa ne ya ce ya yanka shi to barka ga mata masu imani sai ta ce in a amarahu rabbuhu bi ka fajadirun bihi an a rabba in dai Allah ne ya ce ya yanka ɗan to ya cancanci ya yanka ɗansa shikenan kaga yanzu a jefa mata juma'a ta hana uban yin abin da Allah ya ce kaga bai taso ba to kuma a wannan lokacin annabi Ibrahim ya riga ya nisa ya wuce da ɗan ya zo daidai jamra al'ula kafin ya zo jamratul ula sai ya bi Ismail a baya sai ce aina yazhabu bika abuka ina babanka zai kai ka sai annabi isma'il ya ce ila ba'dhi hajatihi yana tafiya da ni ne zuwa wata bukata ta ga na uba da da sai shi dan yace mai kalla innama yashabu bika li yaqtulka li yadhbahaka ya tafi da kai ne dan ya yanka ka dudu ba annabi ibrahim eh, isma'il bai wuce shekara goma ba dan kasancewa Allah Allah ne kuma ya sama wannan ɗanatsuwa natsuwa saboda annabin Allah ne sai ya kalli wannan mutumin shi ne san shi ɗan bane kawai iya mutumin da ya saba zuwa wurin babansu shi yake kallo sai ya ce mai hal ra'aita aban yadbahu ibnahu qab wai ka taba ganin uba yana yanka ɗansa sai shaidan ya ce masa za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ya raya cewa wai ubangijinsa ne ce ya haka sai annabi ismail ya ce masa irin magana da ya ma babarsa ta gaya masa sai ya ce in amarahu rabbuhu bi zalika fajadirun bihi an yuti'a rabba in dai ubangijinsa ne ya ce ya yanka ni to babana ya cancanci ya yanka ni din kaga saboda ya samu tarbiyya da gawa, hajar irin tarbiyyar da ta bashi shi sa yanda uwar ta gaya wa shedan a lokacin haka shi ma dan ya gaya wa shedan wanda kuma ba hada baki suka yi ba saboda tarbiyyar da ya samu a hannunta to yanzu kaga bai samu galaba akan ɗa ba bai samu galaba akan uwa ba to yanzu ya ragewa uba yana zuwa annabi ibrahim na zuwa jamratul ula sai ya bayyana sai ya ce kai ibrahim yanzu haka za ka je ka yanka yaron nan ka duba shekarun da ka ɗauka ba ka haihu ba in ka yanka shi za ka zama bakara ne ba ka da magaji sai annabi ibrahim ya iba tsakuwa guda bakwai sai ya jefe shi shine sai ya gudu ya bace annabi ibrahim yana kaiwa daidai jamratul wusta sai ya ƙara bayyana gare sa yace ina maka kashe ni in ka kuskura ka yanka yaron nan haka zaka koma baka da magaji a gidanka zaka zama bakarare a gidanka annabi ibrahim ya ƙara ibas kuwa guda bakwai ya jefi shedan a jamratul wusta da shi yana zuwa jamratul aqaba na ƙarshe kenan kawai sai shedan ya ƙara bayyana ya ce ina maka kashe ni kakka kuskura ka yanka yaran nan in ka yanka shi shi kenan kaman ka shi karka ka tsufa annabi ibrahim ya ibi tsakuwa guda bakwai ya ƙara jifan shidan shi ne Allah ce a lokacin da shidan da uban suka bi wuya zuwa ga dokar Allah ya ɗaura shi akan dutse ya kafa ya juya shi a baya Allah ya ce sai na kira shi sa'annan Allah ce inna haza da huwa balaul mubin Lallai wannan aikin jarabawa ce bayyananna inji Allah Ya ce bala'i ne a fili yana kaunan din ta ya fara kaiwa lokacin da uba ya fara dogon buri akan ɗan. ya kai shekara goma kaga yanzu in ka samu ɗaya yana shekara goma yanzu ka fara planning yaron da insha Allah zan zai kaza zan sa shi kaza zan sa shi ya ka ce ya yanka shi kuma ba yi da wani ɗan a baya shi kaɗai kenan wanda hajar ta haifa masa sara kuma tana nan ba ta ma haihuwa saboda ba ta haihu ba kuma ga ta kai shekara tamanin kaga a yanzu ai ana gwada shi kenan shi sa annabi ibrahim ya ce alhamdulillahi wa wahabani ni al-kibari isma'ila wa ishaq dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yayi kyauta gare ni duk da na tufa isma'il da ishaq inna rabbi la sami'ud du'a lallai ubangiji na yana jin addu'a na kaga in wani ne zai ce to yanzu ne zan yi bayan na riga na tsufa wa ba zan more shi ba a'a ya karasa duda zuwa ga al'amari na Allah ya yarda da ubangiji kuma duk wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ba zai taɗe ba wanda haka sai Allah ya kara masa bushara cewa sai ya magaji kansa shine wa min wara'i ishaq yaqub Allah ce bayan Ishaq ma sai ka ga Yaƙo, don za Ishaq zai haifi Yaƙo. kaga duk wannan godiyar da ya yi ya da al'amarinsa zuwa ga Allah sai Allah ya masa tukuici zuwa ga wannan to kowane abu da ka ga Allah ya yi akwai hikima a wajen tsara wannan al'amari gare ka ka gano hikimar ko baka gano ba ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah to kuma Allah zai maka sakayya mafi alkhairi to wurin da annabi Ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina tubalin ɗakin Ka'aba da kansa annabi Ismail shine maqamu Ibrahim sai Allah ce wa man dakhalahu duk wanda ya shiga Makka kana aminan to Allah yana sanya masa aminci baya jin tashin hankali duk wanda zai shiga makka za ka ga Allah ya kwararo masa aminci da zaman lafiya haka imamu hassan al-basri da katada bin da'ama al-saddusi da imamu suddi da umar Dan abdulaziz da muqatil bin hayyan dukkansu suka ce abincin da ake samu shine duk wanda ya shigo ka'aba ya shigo makka ko da ya kashe maka ɗan uwa a waje in kuka haɗu a ka'aba Allah yana sanya masa kwarjini ba ka iya masa komai shine wa man dakhalahu kana aminan wannan dalilin yasa lokacin da Sa'idu bin Jubair Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yake so ya kashe shi ya nemi dama ya zo wajen Umar dan Abdul a garin Makka dan ya samu sauki amma Allah ya kaddara sai da ya kama shi ya kashe shi saboda duk wanda ya shigo garin Makka Allah yana sa mai natsuwa da aminci a tattare da shi baya jin wani tashin hankali baya jin tsoro baya jin komai ko da mutum ne ya kashe maka ɗan uwa a wajen maka ka yi burin in ka haɗu da shi sai ka ɗaukansa in dai ya shigo ɗakin kaba ya shigo garin maka, sai kwarjini ya lulluɗe shi wannan ayar sai ka ga Allah ya sanya masa aminci yana tsoron kada ka kashe shi amma in ya shigo kai kanka sai ka ga Allah ya sa maka kwarjini ba ka iya masa komai amma inda wajen makka ne to za ka iya ɗaukan fansa ka ce za ka far masa amma a garin makka sai ka ga Allah ya sanya masa natsuwa shi sa Allah yake cewa awalin yarau anna ja'alna araban aminan wa yutakhaffafu nasu min haulihim ba sa ganin cewa mun sanya haramin makka ta zama aminci wa yutakhaffafu nasu min haulihim amma a gefen makka ana bubbuge mutane a kwata musu a yi kidnapping ɗinsu a kashe su a yi abin nan amma inda suka shigo makka ba sa iya yi shi sa ko lokacin da abrahata ya shigo ya ce zai rusa ɗakin kaba abdulmuttalib da ya zo wurinsa ya ce don allah na zo ne kamun alfarma sai ce wani alfarma ka zo yi sai ce dabbobina da ka kwace nake so ka sakan min dabbobina ka yi akuri ka kyale min dabbobina sai abrahata ya kalle shi ya ce ah, ana ɗaukan ka babban mutum a garin makka na zaci za ka zo ne ka yi magana da ni akan kaba sai ce a kaba yana da ubangijinsa shi zai kare shi amma wa'annan su ne nawa dabbobin nan ka hakuri ka sako min dabbobi na wanda ka ɓace ka banni ka kyale min kayana kaga saboda suna da aminci cewa Allah subhanahu ta'ala zai kare shi shine wa man da kana aminan duk wanda shiga ɗakin kaba ya shiga makka Allah yana sanya masa aminci babu wanda yake iya cutar da shi ko da ya yi yunkurin haka shi sa Allah ce abudu. rabba hazar bai ku bautata wa ubangijin wannan ɗaki shine kaba allazi af'amahum min ju'in shine wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya musu aminci daga tsoro annabi ibrahim lokacin da ya zo hadisin abdullahi dan abbasin ruwayan bukhari da muslim da manzala yake ba da labarin shigowansa annabi ismail ya auri wata mata bayan wancan matar ta farko da ya ce sake ta to ta biyu bayan annabi ibrahim ya shigo daga iraq sai zo ya tadda ita sai yake tambayanta yaya yanayin rayuwarku sai ta ce alhamdulillah mijina lafiya lau muna zaman lafiya sai annabi ibrahim ya tambaye ta ma ta'amukum wa ma sharabukum me abincinku me abin shanku sai ta ce ma'an wa lahman ruwa ne abin shanmu sannan nama ne abincin da muke ci kaga akwai matsala ko a ce ruwa ne kawai abin sha nama ne kawai abinci to babu abinci kenan annabi ibrahim sai ya ce allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya allah ka yi albarka a kan ruwansu da suke sha kaga ruwan zamzam da suke sha in za ka sha shi a wata ɗaya a garin makka ko da baka ci abinci ba ba ka buƙatar cin wani abinci yana zama tamkar abinci a jikinka sai dai ɗabi'ar ɗan adam ka ce kana ta shan ruwa kai baka ci abinci ba amma ba wai don yunwa ta sa ka ce za ka ci abinci ba in ka je aikin hajji ko umara mukaddara za ka ce ba za ka ci komai ba sai ruwan zamzam za ka yi ta sha ko hotel ne ka je da wannan dan tallitan nan farin nan da ake siya ka cika shi da ruwa kai ta shan zamzam za ka yi ta shan shi ba za ka ji yunwa ba sai dai ɗabi'a ta ɗan adam ka ce ni fa ban ci abinci ba amma ba wai dan kana jin yunwa ba saboda addu'an nan da annabi ibrahim ya yi sannan abu na biyu namar garin makka manzala ce barik fi lahmihim Allah ka yi albarka a namarsa. shi sa duk irin naman da za ka ci a maska ba zai maka illa ba in dai a maska kake in dai za ka ci nama to naman ba zai maka illa ba saboda addu'an da annabi ibrahim ya yi wannan karatun ya fi karfin kwakwalen likitocin duniya amma in dai za ko shekaran dubu in dai za ka zauna a makka za ka ci nama to ba zai maka illa ba saboda addu'an da annabi ibrahim ya yi ga namar garin makka da kuma ruwan zamzam saboda haka za ka ci lafiya lau kuma za ka sha lafiya lau shine allah ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro duk wanda ya shiga garin makka allah yana amintar da shi baya samun firgici baya samun tashin hankali saboda Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan mafhumul mukhalafa wanda baya cikin makka ba yi da amincin da wanda ke garin makka yake da shi saboda garin makka yana daga cikin garuruka guda biyu wanda Allah ya dau alƙawalin kare ta daga dukkan sharri makka ita ce ta farko madina ita ce ta biyu saboda addu'an makka addu'an annabi ibrahim addu'an madina addu'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma manzan Allah ya ce duk mutumin da ya mutu a madina daga cikin falalar madina manzan Allah ne zai nemo cetonka a gaban Allah ranar tashin alkiyam yana daga cikin falalan garin madina sa'annan na biyu imani yana komawa kamar maciji yadda maciji ke komawa ramunsa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya kwatanta Madina ma'ana imani zai dinga koma kaga maciji in ya fito da kansa ko idan ya ga an far masa me yake yi ba koma yana ja da baya bane haka yana koma to zai tattare gabaki ɗaya zai dawo cikin Madina duk duniya za a samu cewa babu waɗanda suke kai waɗanda suke rayuwa a cikin madina ƙarfin imani ƙarfin duniya wannan yana daga cikin falala ta garin madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi to kaga garin makka Allah ya sanya aminci to amma ƙarshen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a samu mutumin da zai zo ya warware ɗakin ka'aba blok bayan blok wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi dan mas'udin wanda imam bukhari da imam muslim da sauran ashabu sunan suka rawaito har manzon Allah ya siffanta wannan mutumin yanda zai warware ɗakin ka'aba manzon Allah ya siffanta shi ya ce kasirun gajere aswadun bakin fata dan Afrika. afhajun gwani follet gwani ne Wayan yanqudul ka'aba hajaran hajaran wannan mutumin zai zo ya warware ɗakin ka'aba block bayan block kullama naqada hajaran maddahu lilladhi yalihi idan ya sassako block ɗin ɗakin ka'aba sai ya miƙa wa abokin tafiyarsa sojojin da suke tare da shi A ya jama dunan ahjar hatta yarmu hafil bahar haka za su dinga warware blok ɗin ɗakin kaba ɗaya bayan ɗaya har sai sun jefa ta a ruwa shine jidda kenan kaga ai tazaran makka da jidda kilomita 35 ne ba nisa ko to wannan haka za su dinga jefa wa juna blok blok blok na ɗakin kaba a jefa ta a cikin ruwa shi kenan wannan dalili saboda a ƙarshen duniya babu wani annabi shi sa sai Allah ya ba wannan mutumin dama ya zo ya rusa ɗakin kaba in kuwa babu ɗakin kaba mai rage a duniya shine tashin alkiyama wanzuwan ɗakin kaba a duniya shine wanzuwar rayuwa ta da taka a duniya in aka rasa ɗakin kaba aka rasa aminci to duniya babu inda kuma za a samu aminci saboda Allah ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga ɗakin kaba ya shiga makka to yana cikin aminci wannan aminci ne ilahi daga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kuma ya samu haka to yana da wata musiba da zai fada a kanta wanda dalilin haka kuma zai shiga cikin bala'i da musibar da Allah kada ya san dalilin haka to wannan mutumin da zai zo ya rusa ɗakin kaba Allah ne ba shi wannan dama saboda a ƙarshen duniya babu manzo da zai zo amma abra haka da ya zo Allah ya kashe shi ya halaka shi da giwayensa saboda a lokacin za Allah ya san za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah zai dawo da ɗakin Ka'aba darajarta da matsayinta shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu Makka har ya shiga garin Makka manzon Allah ya shiga kansa a ƙasa saboda tun da Allah ya halicci Ka'aba ba a taɓa halatta wa wani halitta yaƙi a ɗakin a Makka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ni ma wasu kawomi ne kadai Allah ya halatta min in yi yaƙi bayanta kuma tana nan haramun ne wani musulmi ya yi yunkurin faɗa ko yaƙi a ɗakin Ka'aba ko a garin Makka haramin Makka gabaki ɗaya har zagi saboda haka ko zagi mutum ya yi idan ka yi zagi a makka girman laifin ya fi wanda ya zagi a kaduna ko a najeriya haka ma madina wanda ya yi zagi a madina laifinsa ya fi wanda ya yi zagi a wani wurin da ba madina ba saboda wa'annan wuri harami ne guda biyu baya halatta a yaki a cikinsa baya halatta hatta fada ko zagi da makamancin haka saboda haka ko da zagi ne idan kai a garin makka to laifinka times two akan wani wanda ba makka ba in kuma a ashurul hurum ne kai saban Allah a garin makka shine lokacin aikin hajji kenan sai kai zagi to laifinka times four, times four. saboda ashurul hurum duk laifin da kai times two. sannan kuma kasantuwarsa a garin makka kaga times 2 2 plus 2 equals to na 4 kenan idan mutum ya saba wa Allah a haƙƙin shurul hurum a garin makka to kuma a lokacin da ya zo aikin hajji to laifinsa guda hudu ne laifi hudu ya yi zagi guda ɗaya laifinsa 4 idan ya ƙara transform in ya ƙara transform in ya ƙara transform wannan shine hikimar da yasa za ka ga larabawa in an taka ka ka zo aikin hajji za ka ji suna sabar ya hajji sabar ana so ka yi haƙuri ne don kada ka fada cikin wannan laifin ba ma za ka ga ɗan najeriya zai ce kaji ya taka ni yana cewa shi ma sai ya taka ya ce kai ma sabar shi yana ganin kamar cewa a ana so a nuna maka girman laifin da ke cikin wannan aikin to mutane ba sa ganewa sai ce a tushe ni sannan kuma ka ce mun sabar shi ma zai taka zai ce kai ma sabar ya haji kaga laifi ne kai kan laifi saboda a wannan lokaci lokaci ne mai tsada wanda ana so ka koyi haƙuri a zuciyarka da ɗabi'unka saboda ka zo aikin hajji to ka zo wata makaranta ne na musamman da ake so ka koyi haƙuri kuma gashi nan a cikin ashurul hurum sai Allah maɗaukaki ya ce walillahi ala nasi hijjul bait Allah ya ɗaura wa mutane wajibcin ziyartar ɗakinsa shine Kaaba manista fa'a ilaihi sabila wanda yake da damar da zai iya zuwa gare ta shine aikin hajji. da wannan nassi Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ziya wato yin aikin hajji saboda hadisin abdullahi ɗan abbasin wanda imamun bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la hijrata ba'da al-fath idan aka bude makka ta koma daula ta musulunci to babu wani hijira da mutum zai yi daga wani gari ya ce sai ya zo ya bar makka ko ya dawo a'a yanzu daula ta musulunci madina ma daula ce ta musulunci makka ma daula ce ta musulunci saboda haka ba za ka ce za ka bar makka ka dawo madina ba saboda yanzu makka ta koma daula ta musulunci amma manzan Allah ya ce walakin jihadun wa niyyatun sai dai jihadi da niyya kyakkyawa wajen gyara ayyuka da kuma neman yardan Allah sai ce wa idan stumfirtum famfiru idan aka nemi zaburar da ku ku fita wajen yaƙi ku fita ku je wajen yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala yawmul fathi fathu makka yace a ranan fathu makka inna hadha albalad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard ranan da ake bude makka da yaƙi maza Allah ya ce wannan gari ta maka. Allah ya haramta ta tun da Allah ya halicci sammai da ƙasai ya halicci maka. kuma ya haramta yaki a wannan filin farfajiyar maka. shi sa manzan Allah ya shiga garin makka yana kuka kuka manzan Allah ya shiga yana yi saboda ne saboda irin falalar da Allah ya yi masa tun da Allah ya halicci bayansa ba wanda aka taɓa halatta wa yin yaƙi a cikinta sai manzo Allah ya shiga kansa a ƙasa yana kuka Abu Sufyan radiyallahu anhu kafin ya musulunta a lokacin ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi a hanya manzo Allah ya banza da shi Abu Sufyan ya zo ya sami Abbas ya ce kaga wannan dan dan uwanka ya mun jafa'i sai ya ce kai ka san ka cutar da shi sai ya ce haka ne sai ya ce to me zan gaya wa manzon Allah ya saurare ni tunda ina so ne yi magana da shi a matsayina na sarkin makka amma manzon Allah bai bani daman da zan yi magana ba sai ya ce sai abbas ya ce mai manzan allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce ga wani mutum ya fi shi magana mai daɗi sai ya ce ka gaya mai magana mai daɗi zai saurare ka sai ya ce to wace magana zan gaya masa mai daɗi sai ya ce kullahu misla qawli ikhwatu yusuf li yusuf ka gaya mai irin maganar da ƴan uwan annabi yusuf suka gaya masa sai abu sufyan ya ce ma za qalu me ikhwatu yusuf suka ce wa annabi yusuf sai abbas ya ce mai qalu tallahi laqad atharaka allah alaina wa in kunna la khafi'in suka ce mun rantse da Allah Allah ya fifita ka a kanmu yau ko da yake a baya mun maka ba daidai ba sai Abu Sufyan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa a kasa yana kuka sai ya daga kai yana kallon Abu Sufyan sai Abbas yana mai haka kallim kallim gaya mai abin da na gaya maka gaya masa faɗi masa abin da na gaya maka sai manzo Allah ya kalli Abu Sufyan sai ya sunkuyar da kai yana kuka sai ya dawo ta hagun manzan Allah ya ce ya Muhammad Abbas yana ta mai haka yi magana yi magana gaya masa abin da na gaya maka manzan Allah ya daga kai ya kalla Abu Sufyan yana kuka ya sunkuyar da kai sannan Abu Sufyan ya dawo damar manzan Allah ya ce ya Muhammad manzan Allah ya ɗaga kai ya kalli Abu Sufyan yana kuka sai ce tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna laqatiin yace na rantse da Allah Allah ya fifita ka a kanmu yau ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzon Allah yana kallon Abu Sufyan yana kuka sai ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin sai yace babu laifi akan ka yau Allah zai gafarta muku zunubanku laifin da kuka min a baya kuma shi ne mafi tausayin masu tausayi sai manzo Allah ce man dakhala baitu abi sufyan fa huwa ali duk wanda ya gudu ya shiga gidan abu sufyan na masa lamini kan ku cutar da shi ku kyale shi ka a kashe shi ko da wannan nace a kashe shi ne in ya shiga gidan abu sufyan na lamince masa ku kyale shi shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shigo ɗakin Ka'aba yace aina Bilal ina Bilal yace ta'al mai wadkhul jawf al-Ka'aba wa salli mai zo tare da ni ka shiga cikin kallon ɗakin Ka'aba kayi sallah raka'a biyu tare da ni manzo Allah na kuka yace ina tuna irin wulakancin da Quraishawa suka yi maka ya Bilal aka sa maka igiya a wuya kamar kare ana janka a cikin ka'aba yara na jibanka kana ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad saboda ka zo ka shiga ɗakin ka'aba tarihi na farko bakin fatan da ya fara shiga ɗakin ka'aba abu sufiyan ya ce da na ga manzan allah ya kira bilal ya shiga ɗakin ka'aba ya ce sai zuciyata ta fara tafasa kuntu ufakkir an aqta jinshan li hariba muhammad yace wannan abin da manzo Allah ya kira sai na fara tunanin kai bari dan kira wasu runduna na sojoji in farwa manzon Allah cikin Ka'aba ya za a iya kira wannan bakin fatar ya zo ya shiga ɗakin Ka'aba sai manzon Allah ya tsaya a bakin ɗakin Ka'aba yace ya Aba Sufyan wallahi lan taf'al inni la asma'u ma taqul yace kai Abu Sufyan ba za ka yi wannan abin da kake so ka yi ba na ji me ka ce abu sufiyan ya ce fa'alimtu annahu nabi a nan ne sai na gano a ah, wannan fa annabi ne a ah, wannan annabu ne abu da na faɗi a zuciya kuma ya ce ya ji ni kuma ba wanda ya ji wannan sai Allah lallai wannan annabu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da Bilal suna fitowa daga ɗakin Ka'aba sai ya ce يا بلال اصعد فوق ظهر الكعبة وأذن في الناس أريد لأهل مكة أن تسمع الأذان لأول مرة زوكا أو لكن قلن يتي زوكا أو قلن لكن كعبة ككرا سلم فرقوا دنيا مكة إن أصو مثلا مكة سفارة دين كرا سلا تفرقوا دنيا إلال يكاما يكاما يكاسا هوا سبو دني سبو دي سوان كعبة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban kowa ga shi an taru har da shawa mutanen Makka ne ce ya Aba Bakr wa ya Umar ba kai sai na Bakar matso kai sai na Umar kai ma matso ce ba rijlika al-yumna ala katfi Abi Bakr wa rijlika yusra ala katfi Umar was'ad fawqa dhahr Ka'aba wa azin fi an-nar yace daura kafarka ta dama a kafadan sayyidina Abubakar ka taka ka faɗan sayidina umar da ƙafarka ta hagu su maka lada ka hau ɗakin kaba ina bakar ya matso sayidina umar ya matso ina bakar siriri ne sayidina umar dogo ne yana da jiki kaga an yi haka kenan ya taka nan ya taka nan sannan ya hau ya fara hawa yana tafiya yana tafiya zai hau can sama kawai hisham bin haris ɗaya daga cikin kafiran makka waɗanda wato kulawan kaba suna daga cikin masu kulawa da ɗakin kaba sai zuciyarsa yana ta tafasa sai ya ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al-ka'ba yace yayi burin da a ce mutuwa ma yau da a ce yau shi Hisham bin Harith yana kallon wancan bakin hankakan yana hawa ɗakin ka'aba wa nan, bilal bilal yana hawa sai manzon Allah yana kuka manzon Allah yana kuka yace inna hadhihi al-ka'ba sharifatun wa 'azimatun 'inda Allah yace wannan ka'abar tana da girma tana da matsayi a wurin Allah walakinnaka al ya bilal ashraf wa a'zamu minha 'inda Allah yace bilal ka sani cewa yau ka fi ɗakin ka'aba daraja a gaban Allah daga wannan yana nuna matsayin wa nan bilal ibn abi rabaha duka wannan a ranar buɗe makka makka ta koma daula ta musulunci manzon Allah yana kuka ya shiga ya shiga makka yana kuka saboda Allah ya halatta masa tunda Allah ya riki duniya ba dan adam da aka taba halatta ma yaki a makka sai manzon Allah shi ma na dan wasu lokuta shikenan kuma ta dawo haramcin ta har zuwa ranar sakin alkiyama kafin wannan ba karaman ni'ima ba ce kenan kenan idan Allah yayi wa bawansa ni'ima ana so a ga wannan bawan ya tantan da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kidaya ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku ta iya iyakance ta ba saboda haka Allah ya ce cewa eh, yake cewa in shakartum la azidannakum in kuka gode min wallahi ni Allah zan kara muku to kenan ni'ima tana bukatan godiya idan ka yi godiya sai Allah ya ƙara maka ni'ima kan ni'imar da ya maka Allah ka shirya da mu to wannan ita ce ni'imar da Allah ya yi da yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka halatta masa yaƙi a wannan gari na Makka yake cewa fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil ƙiyama. Makkan nan haramun ce da haramcin Allah har zuwa ranar tashin alkiyama wa innahu lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli Allah bai taba halatta wa wani mutum yayi yaki a garin Makka ba gabani na wa lam yahilla liya illa fi sa'atin min naharin ni ma kaina Allah bai halatta mun ba sai wani dan lokaci a cikin yini Allah ya halatta mun yin haka fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama bayan hakan makka tana nan cikin haramcinta da haramcin Allah har zuwa ranar tashin alkiyama inji manzon Allah la yu'dadu shawquhu kai kayar da ke garin makka ma ba a yanke ta kaya na garin makka ba a yanke ta wala yunaffaru saiduhu dabbobin da ake farautar a garin makka ba a farautar ta wala yultaqatu luqtatuhu illa man arrafaha ba a ɗaukan tsinka a garin makka ka ji a na samu riyal masha Allah gashi a sai dai in ka gani ka ɗauka don kai ciki amma ba za ka ce Allah ya bani ba ka zo wuce akwai ka ga wani bunch na daloli ko kaga dole na wani ne ya faɗi ko to ba za ka ce a ka samu ba ba a tsinta a makka tsintuwa ba a yi a makka sai dai in za ka shelanta ka ce wana na ga kudi a wuri kaza mai shi ya zo ya karba amma ba wai ka ce ka yi tsuntuwa taka ba ce wannan duk yana nuna mana daraja na makka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wala yuktala khalaha manzo Allah ya ce kai hatta yayin da ke gefen garin Makka ba a zuwa a ibi yayin ta wannan magana faƙala al'abbas abbas bin abdulmutsalif sai ya ce ya rasulallah illal izhir ya ce ban da izhir wato ganyen da ake hada jini da shi wanda in aka zo aka kwaba tako ana zuba shi a jiki saboda a hada shi a yi blok ya yi karfi sai abu da ce ban da wannan wato ganyayyakin da muke iba muke sawa a ciki da ya faɗa haka fa innahu ainihim wa li buyutihim yace suna amfani da shi kuma har da gidajensu suna amfani da shi faƙala sai manzo Allah ce illan al banda wannan ganyen shi ya halatta za a iya zuwa a iba da ya amfani da shi amma duk wani abin da ba wannan ba in ka taɓa shi haramun ne yanzu ba akwai baru ba suna yawo ba ka ce bari ka samu gwafa fa ka buge ka yi haram abu ɗaya ne aka halatta maka ko biyu a makka za ka iya kashewa shi ne maciji da tsera? ko a harami ne kaga tsera kaka shi za ka samu lada don ko wucewa ka yi kaga tsera ka bige shi za ka samu lada saboda manzala ce yuktalu fil ilmi wal haram ana kashe su a harami na maka ko madina ko kuma duk inda ba harami ba in kaga tsera ka kashe shi lada za ka samu kaga mutane da yawa ba su san wannan ba amma sun san na na tsaka shi kuma tsaka in kai bugu daya hadisin manzo Allah kana da lada ɗari in kai bugu daya mutu in kuwa bugu na biyu kai to sai a rage maka kaga an koma tamanin kenan in ka kara na uku kaga an koma nawa sittin in ka kara na hudu kaga an koma nawa arba'in kenan dimo kana bugu the less ladan kake samu saboda bala'in tsaka kaga jikin ta dinnan tana kunna wuta da yawan gobara da zaka ji an ce ba a san yanda ya taso ba kake ta da shi saboda a jikin ta akwai wuta da tana zaune na ta tada wannan wutan a jikin wannan wutan idan ta tada shi sai ya kona abubuwa da yawa a daji ma tana yi a cikin gida ma tana yi shi sa manzon Allah ya ce a kashe ta saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura. akan karashin wannan aya da kuma hukunce-hukuncen da ya kunsa insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin ka. Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya da abinda kuma yake jin tsoronsa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka wanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙon ka kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu ka ba su ikon sauke wannan nauyi da inda ba su taɓa tsammani ba ko kuma muna roƙon ka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗawa iyalan iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka da dukiyarsa ka yi albarka da zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka faranta musu rai a baya mu kuma muna roƙon ka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ta surai a cikin mu wanda suka ce a sa su a kada a manta da su ka ba su mata na gari ka sa su ma su zama maza na gari a gare su ƴaƴan mu mata waɗanda suke neman ni'imar aure ba su samu ba ya Allah muna roƙonka ka azarta su da maza na gari su ma ka sa su zama mata na gari a gare su ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa bijjawtul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk